ga ci gaba to amma su akwai waɗanda su 'yan siyasan nan wanda su suka dogara ga siyasan nan katakon to ya kamata su ma kansu a dibe su domin ci gaban siyasa ce ah. to maganar gaskiya da na ga kamun ludayin waganan gwamnati hanya da ta ɗauko ba ta ɗauko hanya madaidaiciya ba wadda za ta ceto al'ummar jihar zamfara dama ka an ce ita kyakkyawan jama'a tun daga larba aka gane ta to alhamdulillahi salon kamun dude mulkin dr dauda lawan dare mu zan farawa sai dai mu ce alhamdulillahi yana mishi fata ubangiji allah ya sa ya gyara mun abubuwan da yake ciki muke ciki cikin su Allah shirya mana shi shi Allahu daga yanzu kowane lokaci Allah ya haɗa da gwamnan jihar mu ta Zamfara da ta daula lawal dare zan ba shi shawara musamman wurin sha'anin tsaro al'ummar karkara sun tada muhimmiyar rawar gani a bangaren matsalar tsaro da mun kai fama da ita sun hito kunsu da kwarkwatar su yaro da babba duk wanda ya isa ya dangala ƙuri'a ya luddayin wannan gwamnati gaskiya akwai gyara matuƙa saboda gyara kwara biyu ne zuwa uku dauda ya yi rashin abu uku cikin kwana ɗari lamba 1 ya rasa yin shi cikin kwana ɗari lamba 2 duk wani abu da aka yi jihar zam a garin ruwan ke yanzu haka matsalolin na yanzu dan uwana na can a hannunsu yanzu yau alhamis kwanan shi talatin daidai mun rasa yadda za mu yi mu an so shi wa'anda na ɗauke shi sun ce sai mun ba da kuɗi dubu ɗari miliyan ɗari amma gaskiya akwai matsaloli da kurakurai wa'anda 'yan uwanmu suke ciki suke fama da tashin hankali da yanwa idan takun saka mulkin shi ya bambanta da na sauran jiha waɗanda sun ka mulki mu jihar zamfara kama da irin ayyukan da ya ɗauko alhamdulillah ga sunan dai duniya ta gani kuma kowa ya shaida abun hagga Allah har cikin rainai yana iya kokari ne domin ya ceto jihar Zamfara daga cikin halin da take ciki yanzu hakan ga alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah za mu ce a zahirin gaskiya kamar yadda aka sani ni dai jam'iyyata dan jam'iyyar apc ne amma duk abin da za ka yi ka tsaya kai yi tsakani da allah ka ɗebe adawa ba son ra'ayi da kuma nuna bambanci kasancewar irin wanga gwamnati da aka samu akwai lura da irin namijin kokarin da muka gani tana yi na ayyuka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 mazaunin garin Gusau kuma ma'aikacin gwamnati na aiki tare da hukumar kula da asibitoci ta jihar Zamfara. yau gwamnan jihar Zamfara da Roda Lawal yake cika kwana 100 cur kan karagan mulki. A matsayinka na ɗan jihar Zamfara ko ma'aikacin gwamnati. Ya kaga kamun luddayin gwamnatin tasa? To, alhamdulahi gaskiya babu shakka a zahiri muna ganin ayyuka na albarkatun ƙasa da suke gudana jihar zamfara kuma halin da ake ciki a yanzu ba mu da 'yan jiha ba ko ba ko shigo jihar zamfara ya fara fahimtar cewa alƙimlata tana canzuwa musamman in ka shiga ainihin ƙwaryar gari za ga abin da yake gudana a cikin gari na ayyuka na raya ƙasa kowane gefe yana gudana. mutane suna samun walwala da ayyukan yi mafi abun kayatarwa eh, shine matasa ma da za a gani suna ta aiki ka shirika sun samu ayyukan yi kowa yana da dan hidindimun da yake gaskiya alhamdulillah akwai ci gaba kwarai da gaske da muka gani yana gudana wacce shawara za ka ba gwamna idan za ka samu damar haɗuwa da shi ya eto eh a mataki na farko dai da yake matsaloli muna mu jiha suna da yawa saboda allah frojet zahiri gashi nan mun ga yana gudana so muna ƙara ba shawara bayan capital project akwai bukatu gwalgwado na al'umma a cikin jiha ya sani halin da jihar zamfara take ciki akwai masu matsaloli na gudun hijira baki sun muna yawa waɗanda sun baro garuruwansu a yanzu ba sa da abin yi su muna ƙara ba shawara da ya nema musu matsugunni da kuma tsari kyakkyawan da gwamnati za ta kula da su Ah, daga ƙarshe ne fatan ka gari so fata na ina fata yadda ya fara wannan aiki muna fata Allah ya kaddare shi ga ya kammala su lafiya a yaran cikin nefa a siyasance kinan kai dan siyasa ne eh ina siyasa kuma ina aikin gwamnati a to masha Allah ina kasuwanci gaya yau gwamnatin mm. a Dr. Dauda Lawal Dari mm. ta cika kwana 100 kan karagan mulki eh. a matsayin ka na dan siyasa mm. ya kaga kamun da yansu zari to sai mai godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya nuna mana waɗannan kwanaki ɗari bisa kare ga mulkin mai daraja a zaɓaɓɓen gwamna dr dauda lawan dare a bisa kare ga mulki a gaskiya na ga kamun da yansa kuma na ga yadda ya taso da yunkurin ganin an samu ci gaba na wajen ayyuka musamman ma a cikin birnin garin gusau maganin ina yi masa fatan alheri allah ya sa ina ayyuka da ya ɗauko a cikin babban birnin gusau su zagaye dukkan local government sha hudu da ke cikin jihar zamfara tun da kai dan siyasa ne a matsayin ka ɗan siyasa wace shawara za ka ba shi to ina ba shi shawara akan cewa 'yan siyasa su ma ya kamata a kula da su ta bangaren gwagwarmayar siyasa kuma duk da yake shi gwamna ne na kowa yanzu amma ita siyasa da aka yi an na yin ta ne don cigaba to mun ga cigaba to amma su akwai waɗanda su 'yan siyasan nan waɗanda su suka dogara ga siyasan nan katakon to ya kamata su ma kansu a dibe su domin cigaban siyasa ce a ah, daga ƙarshe a ah, menene fatan ka gare shi to ina yi masa fatan ganin ya gama mulkinsa lafiya kuma ya kawo ci gaba a cikin jihar zamfara musamman ma sha'anin tsaro allah ya taimake sa ya ba shi nasara tare da sabon minista na tsaro su haɗa kai da shi su sani cewa dukkan su 'yan zamfara ne kuma dukkan su al'umma suna kallon su su ga wacce rawa za su taka domin ganin cewa jihar su ta zamfara ta samu tsaro kuma ina musu fatan cewa ci gaba a cikin jihar zamfara na bangaren ayyukan ci gaba raya karkara da birane kamar lafiya kiwon lafiya da ilimi da eh, kasuwanci da dukkan dai wasu al'amura da suka shafi ci gaba al'umma to muna godiya to ina godiya kwarai mai biredi nura giredi gungun local government a yau gwamnatin dr daura lawal dari ke cika kwana ɗari cur akan karagar mulki a matsayin ka ɗan jihar zamfara ya kaga kamun ludda wannan gwamnati to da farko dai kamar yadda na gabatar da sunana sunana kuma da nura giredi gungun magana gaskiya da na ga kamun luda yin gwamnati hanya da ta ɗauko ba ta ɗauko hanya madaidaiciya ba wadda za ta ceto al'ummar jihar zamfara dalili kuwa babban matsalar da take faman samuwar eh, al'ummar jihar zamfara ita ce matsalar tsaro ga ta garin matsalar tsaro ita ce muke fama da ita to magana gaskiya bai dauko hanyar da za ta bullewa ba ah, in ka ce kila tun da bai fuskanci matsalar tsaro tun zai ce jiya jiya ma hmm. an ga ya tura ta mota mai sulki hmm. don ta rinka sintiri a hmm. rajin dan sarau ko in ce a hanyar dan sarau dan gulbe da magani mai tarko eh. wanda wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da wa'annan mutanen wannan yanki suke kuka a kai to wannan mota da ga an tura duk buge ce buge ce irin ta siyasa kamar ya nan. yanzu haka motar nan da ke ma magana tana garin guso ta dawo kai ka ganta da ka a to ni na ganta ga idan ka ta dawo kuma motar da mutawalli ce ya sayi mutawalli ya saye ta da ita ce sun ka doko sun kai wannan bugen tunda yanzu haka inda an ka tura ta yanzu haka ta dawo to dawo ya kamata a ce ta yi a tsaya can wurin aikin amma yanzu haka tana garin gusau to ba ha ganin cewa kila wani shiri ne sun ka dawo su yi garin gusau sannan su koma a'a babu wani shiri gaskiya gaskiya ah. ban ga alamu wani shiri ba ni dai yanzu kira na gare su da a ta ma magana matsalar tsaro don in akwai matsalar tsaro jihar zamfara wallahi babu ranar da za a ci gaba sannan kuma duk abin da ake so a wanzar in babu tsaro wallahi bai yiwa to ina mashi addu'a Allah ubangiji ya karkato hankalin shi ya dawo kan harkar matsalar tsaro domin a shawo wagga matsala da muke fama da ita muna godiya billahi min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim sunana abdul mai Guso kuma tsohon ciyaman na shugaban shinkafa da wake na social media ah, yau gwamnan jihar zamfara da ta dauda lawan yake cika kwana ɗari kan karagar mulki a matsayin ka na ɗan jihar zamfara ya kaga kama gwamnatin gwamnatinsa eh to gaskiya alhamdulillahi dama kasa an ce ita kyakkyawan jama'a tun daga larba aka gane ta wato alhamdulillahi salon kamun dude mulkin dr dauda lawan dare mu zan farawa sai dai mu ce alhamdulillahi kasancewa shi mutum mai tsari mai kuma eh, nagarta dama ko da muka zaɓe shi muna kyautata miki zaton cewa in Allah ya yarda zai kai zamfara ga tudun mun tsira to kuma alhamdulillahi ga dai yadda ɗauko salon mulkin shi muna fata idan ya ci gaba da haka to mu zamfara alhamdulillahi ah, idan za ka haɗu da dr dauda lawal yanzu in za ka ba shi shawara wacce irin shawara za ka ba shi e to gaskiya zan ba shi shawara guda biyu ce zuwa uku na farko yana son ya ƙara mai da hankali sosai akan harkar tsaro wadda ta addabi mutanen karkara sannan ya inganta su la'akari da cewa su ma sun ba da gudunmuwa sosai wajen eh, zaɓe shi da aka yi sannan na biyu yana zan ba shi shawara akan cewa ya inganta ma'aikata domin kowace al'umma ma'aikata ita ce su ne a ginshiƙin ma'aikata ta na uku kuma sauran inda aka ayyuka mai girma gwamna ina zan ba shi shawara akan a yi musu adalci waɗanda an ka taɓa wajajen su to a kwatanta musu a biya su haƙƙin su daidai gwargwado yadda mutum ba zai yi da ya sani zaɓen gwamna ba ko kuma ba zai da ya sani aikin da aka yi ba ko kuma ba zai ce da kwamma da ya ce kwamma an ka yi daga ƙarshe wani fata kake masa yana mishi fatan nasara da fatan alkhairi Allah ubangiji ya cika mishi burin shi na alkhairi Allah ya rika mishi ya ciyar da wannan jiha gaba ya kai ta ga matsayin da ba ma wai a ce abuja ko a'a mu muna fata a ce mai girma gwamna zamanin shi zamfara ta wuce ƙasar ingila muna godiya jin bismillah ar rahman ar rahim wa salatu wa salamu ala rasulillah a suna na bello abdullahi wanda an kafi sani da dan giwa gusau eh, a yau gwamnatin dr dauda lawal take cika kwana ɗari kan karagar mulki a matsayin kaɗan jihar zamfara ya kaga kamun luddin gwamnatinsa to alhamdulillah Datta Daura Lawal dare gwamnan jihar Zamfara yau yake cika kwana 100 akan karagan mulki alhamdulillahi an samu ci gaba ta bangarora da dama alhamdulillahi idan mun ka duba yau an samu ci gaba a wannan jiha tamu bangaren raya hanyoyi da sun ka daɗe sun ka mutu suna addaba al'umma akwai hanyoyi da dama waɗanda an gina su da sunan za a yi gyara tun tsohuwar gwamnati amma har yanzu babu wani ci gaba da an ka samu ga wannan hanyar sai da Allah ya kawo mu da sabon gwamnan jihar Zamfara da ta daura lawal dare waɗannan hanyoyi da yawa daga cikinsu an bi su ana gyarawa wasu ma ana sabunta hanyoyin daga cikinsu Bangaren kiwon lafiya alhamdulillah yanzu asibitota akwai al'umma masu fama da matsalar ciwon idanu akwai al'umma masu fama da wato matsalar appendix an ɗauki nauyin ana kula da wa'annan mutane idan za ka lura za ka ga da yawa al'umma wa'anda an kama gyaran idanu wa'anda ka fama da wannan matsalar an gyara masu masu appendix na asibitin farida suna nan ɗaya bayan ɗaya dubbannin al'umma ana cire masu wa'annan matsaloli da allah ya jarabce su da su ba kuma aiki ne wanda da ta dauda ya zo mana da shiya kaga an samu ci idan za a ce ka ba shi ka da shi gwamna dauda lawal ido da ido ka ba shi shawarwari wacce shawara za ka ba shi insha Allah daga yanzu kowane lokaci Allah ya haɗa ni da gwamnan jihar muta Zamfara da ta daula lawal dare zan ba shi shawara musamman wurin sha'anin tsaro al'ummar karkara sun tada muhimmiyar rawar gani a bangaren matsalar tsaro da mun kai fama da ita sun hito kunsu da kwarkwatar su yaro da babba duk wanda ya isa ya dangala ƙuri'a ya hito ya zaɓi da ta daura lawal dare domin samun nasarar shi su kuma a gyara musu wa'annan matsaloli da addaba su na 'yan ta'adda to alhamdulillah yanzu ana nan ana ɗaukan ma'aikata wato kowace local government za ta ba da mutum 300 waɗanda za a yi ƙoƙari a ba su training don a shiga daji a yaƙi waɗannan 'yan bindiga masu addaba al'umma kuma insha Allah wannan aiki an soma shi an fara insha Allah wannan shawara ita ce ne fatan ka gare shi da karfi alhamdulillah muna ma da taro da alawal dare fata alkhairi muna roƙon ubangiji ya shige masa gaba dukkanin inda ya sanya kafa domin ci gaban al'umma muna roƙon Allah ya mashi jagora wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Abubakar ruwan kunku a ah, ta karba hukumar mulkin gwasauki kenan insha Allah Baba. a yau da Dauda Lawal ke cika kwana ɗari kan ga mulki a matsayin ka da ɗan zamfara mazauni karkara ya kaga kama luddayin gwamnatin sa alhamdulillah muna ma Allah godiya muna ma jama'a musulmin mu godiya ubangiji Allah tabbatar mu da rahimi bayan godiya ga Allah madaukakin sarki muna roƙo ga Allah zuwa ga gwamnan mu lawan dare bukatar mu ga Allah zuwa gare shi Allah ya taimaka muna ya taimaka muna wannan matsala da muka fama da ita ta tsaro ni mutumin ƙauye ne a garin ruwan kunkuri yanzu haka matsalolin na yanzu ɗan uwana na can a hannunsu yanzu yau alhamis kwanan shi talatin daidai mun rasa yadda za mu yi mu an so shi wa'anda na ɗauke shi sun ce sai mun ba da kuɗi dubu ɗari biyar miliyan ɗari biyar to a takaice su an gangaro an dawo an ce sai mun ba da miliyan biyu to mu garinmu miliyan biyu ko dubu miliyan guda ana samu saboda ba mu yi noma ba muna cikin noman aka koro mu a ce muna mu wace ga barayi nan sun zo ni a takaice gona ta ita sun ka mai su a hanya ni nan da ka ji haka yanzu gona ta na wata guda ban zo ta ba da na tahi sai in ga sawo mashin cikin gona ta da na dawo sai a ce ka su canfi su titi suna aiki to ina roko ga mai daraja gwamna dauda lawan dare kamar alkawalin da ya yi muna wannan alkawalin da ya yi muna muna roƙo ga Allah Allah shi biya mishi da bukata ku tai kuma ya biya mana da bukatar mu Allah gaba ɗaya shi ka biyan bukata muna fata ya ɗaukan muna mataki domin Allah domin annabi dangane da tsaro wallahi tsaron nan ya kai muna inda ya kai muna don haka ga cikin rayuwar mu in mun kai miliyan guda ba mu cikin daɗin rayuwa saboda ba wanda ka jin daɗin ya baro gidan shi ya dawo gidan wani ya zauna ni in wannan da kuɗin sayan gidan kanshi wani bai da kuɗin sayan gidan kanshi wani in ya samu gidan zaunawa wani bai samu gidan zauna wasu mutanen mu a ƙarshe suna makarantar sakandare firamare suna nan sun warwatsu wasu na cikin gidan ƙasa gidan na ruwa in sun an ruwa sun ka zo su hita su koma waje sai an ɗauki ruwa in an ga shiga ba ta haɗi ba a koma muna roƙo ga dauda ga Allah zuwa ga dauda ya taimaka mana akan tsaro duk abin da zai muna duniya duk da ya gyara muna hanya koya muna masallatai koya muna eh, eh, gofil gofil na ruwa wallahi ba shi a bukatar mu in ana zane lahiya gwamnati talakawanta ba sai sun zo sun matse ta ba ga yi muna kaza ka yi muna kaza idan ana zanne lafiya gwamnati ta hijin daɗin ta ji daɗin jama'a da a tare da ita to domin haka yana roƙo ga mai daraja gwamnati ɗauki muna alƙawalin nan da ya Allah shi bashi ikon cikawa na kulawa da rayukan bayan Allah a kan tsaro assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu shi an bukatar mu muna gode local sunan ka zaka faɗi da Hausa oh, sunana da yayin Musa tsafe local government to yau gwamnatin Dr. Dauda Lawal take cika kwana ɗari cif akan karagar mulki a matsayinka da ɗan jihar Zamfara ya kaga kamun ludayin gwamnatin sa to gaskiya kamun ludayin gwamnatin mai girma Dr. Dauda Lawal dare babu abin da ce sai dace Allah saka bai da alkhairi amma gaskiya akwai matsaloli da kurakurai wa'anda 'yan uwanmu suke ciki suke fama da tashin hankali da yanwa don a ƙaramar hukuma ta tsafe ina tsafe ta gabas sunan akwai garuruwa ne da zan iya kawo maka irin su rake sun gawa wa'anda shekaran jema nan kwana uku akwai wanda wata mata 'ya'yanta kwara uku walahin wata kashe su ba su ci abinci ba kwana uku zuwa hudu tarasa ya zafi ta ɗanɗan ruwan zafi ta sa musu gishiri domin kura cikin hajji su zai dan wani duk sun mutu wallahi sannan idan ma kuli gare ka a cikin ƙauyuka sai dai ka yi gina ka binne shi a ƙasa a cikin ƙasa idan ba haka in suka shigo za su ɗauke shi in sun ga fura ba sa bari in sun ga abinci ba sa bari su yi fyaɗe su ci mutane zarafi duk wannan yana a akuwa babu dare babu rana ba su da tayi ko da lokaci sun kana iya ganin su to shi ne nake kira ga gwamna dr dauda lawan dare abin da ya samu kai tattaki muka tsaya muka yaƙi domin mu kori tsohon gwamnan jihar zamfara da bello matawalli saboda bai san abin mutane darajar mutane ba to muna roƙon mai girma dauda lawan dare mun kai karhe biyu nan karhe uku muna jiran shi nan wurin matsaya mai komi da komai amma yau dauda lawan dare ya yi wuya gani idan kan matsa shi ma ana iya halbe ka ko a baka kashi to ina kira ga mai girma gwamnan jihar zamfara ya duba Allah ya diba rantsuwa da alƙur'ani mutanen ƙauye ne cikin tashi hankali ko ba haka ba yanzu mutanen ƙauye bai son titi bai son ruwa bai son wani abu abincin ma bai so bai son taki shi ya samu zaman lafiya ya je gona ta noman shi ya ci abincin shi ya taimaki wani shi ne kawai abin da ba ke so wallahi ba kauye ba ruwan shi da titi wallahi wanga dai lokacin da ake ciki saboda ka ina son mai girma gwamna ya sani haƙoƙan mutanen suna a wuyansa na je na faɗa ranar wata juma'a ya ce tun da Allah tun da Allah ya tashi bai taɓa rantsuwa da Qur'ani sai wannan karan na ka rantsar da shi to wannan tun da har yana da wanga tunani na tsoron Allah mai tsoron Allah shi ke tuna yayi rantsuwa shi ke tuna yayi alƙawali to ina roƙon mai girma gwamnan jihar Zamfara ya duba lamuran yan uwanmu na ƙauye ba wai na yanki na ba ƙauyukan mu gaba ɗaya na jihar Zamfara wallahi ana cikin wani hali domin mutumin da za ka gani na san yara dan shekara 19 wanda ni na san shi amma ni na shi sai gani su duk ya rora cewa da ya kai ce wallahi bala'i ne da yanwa saboda ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ina mai girma gwamnati fata alheri Allah ya ba shi ikon taimakon yan uwanmu na ƙauyuka don wallahi yan uwanmu na ƙauyuka sun yi kowa shan matsala gode alhamdulillah ka daga murya kuma sunana Abubakar Ahmad wanda an kai sani da El Sadiq Moyo Gusau a yau gwamnatin Dr. Dauda Lawal take cika kwana ɗari cur akan karagar mulki a matsayinka da ɗan zamfara ya kai kamun ludda gwamnatin to alhamdulillahi kamar yadda muka samu gwamnoni tun daga mamuda amin tun daga yarima mamuda har zuwa mutuwallo zuwa shi ne girma dauda dr dauda lawan dare mun ga takun saƙa mulkin shi ya bambanta da na sauran jiha waɗanda sun ka mulki mu nan jihar zamfara kama da irin ayyukan da ya ɗauko alhamdulillah ga sunan dai duniya ta gani kuma kowa ya shaida abun hagga Allah har cikin rainai yana iya kokari ne domin ya ceto jihar Zamfara daga cikin halin da take ciki yanzu hakan a wace shawara za ka iya bashi idan za ku haɗa shi eh, yanzu ido da ido a matsayina dai na ɗan apc har yanzu shawarar da zan ba mai girma gwamna cewa ya mai da hankali ga matsalar tsaron jihar zamfara saboda ita ce take cimma mutane tuwo a ƙwarya yau in ga zaman lahiya alhamdulillah ko bi zai yi sauki ko mutane za su yi kasuwancin sayar da ya kamata a ne fatan ka gare shi fata na da nake fata da mai girma gwamna da ya ƙara mai da hankali duk wasu jita-jita da wasu 'yan adawa za su kawo mai ya yi kunnan oshe su ya mai da hankali ya ceto jihar zamfara kan halin da take cikin muna godiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sunana mutala muhammad sa'idu in kiya autan mawakan jihar zamfara ko in ce wasu da sun kai sanna da autan mawakan dauda lawan dare a yau gwamnatin dr dauda lawan ta cika shekaru ko in ce Eh, ta cika kwana ɗari cur a kan karagar mulki a matsayinka na ɗan zamfara kuma magoyi bayan dr nuna daura lawal kamar yadda ka faɗa mm-hmm. ah, ya kaga kamun luddayensa to kamun luddayen wannan gwamnati gaskiya akwai gyara matuka saboda gyara kwara biyu ne zuwa uku wanda a cire adawa tabbas mu mabiya dauda lawan dare saboda shi mun ka yi gidan mutum nan muke yin pdp dauda a cikin pdp ya cin muna kuma a cikin pdp ya cin iyayenmu kuma har mun ka zo mun ka bi shi mun ka yi kuma yaƙi muka sa fasahanmu da mu da komai ma namu muka yi daura lawan dare first gyara na harko matsalar jihar zamfara ba matsala ba ce wadda ta shahi titi gaskiya firstly matsala ce wadda ta shahi matsalar tsaro na ɗai ba mu kaci hanzari ne ba na hwarayen tituna da ya yi ya yi ƙoƙari nan amma sai dai gaskiya nan an yi wani abu wanda aka ce ma eh, ta wanda ba wasu yake cewa an saki sa an kama tozo saboda a yau talakan jihar zamfara abinda an matsala ta yi ba komi ba ne wanda ya wuce tsaro da kuma matsalar irin yanzu wannan lokaci da ake ciki na fatara da yanwa da talauci musamman mutanen ƙauye samarinmu ba su da aiki hosteli sannan ne dole gwamnati ba ta tahiyawa sai da talaka shi kuma talaka bai yi sai da gwamnati to ita gwamnati amfaninta ga talaka talaka ya san roman demokaradiyya to menene roman demokaradiyya yau a haito da wani abu wanda zai sa talaka ya samu wani kwarin gwiwa wanda zai ci a yau ga yau zai hita ya samu naira biyar ko naira goma wanda zai samu ya ci to a yau dai wallahi ba duk matashi na jihar zamfara zai tashi su nan ba a ce ya tashi ya san yana da wani wuri inda zai je ya samu abinci babu kamfanona waɗanda a lokacin da muna kamfen mumma mutane alkawalin fos da an hwara abin nan za mu buɗe masaka za mu buɗe gidan taki za mu mi za mu duk da shi da adam ajizi ne duk da salo duka kwana ɗari kan karagar mulki kaga ana mai uzuri ga cewa kila zai kai ga can ito daga ga a nan wurin idan za ka gamu da shi ka ba shawara wata shawara za ka ba shawara guda da zan bashi ya yi kunnan uwar shagu da wa'annan mutanen da ya jawo a matsayin na wai su a cancantacci ko su a ƙwararri ta wai wani ɓangare ya diba ha waɗanda suka wahala da shi ya yi da su saboda annabi ma sallallahu alaihi wasallam yana cewa ko yaƙi aka je wanda ya je yaƙi galima idan ta zo da shi aka rabanta ba wai da wanda ba bai wahala ba wani fata kake da shi gare shi to ni dai fata na guda gare zuwa biyu ubangiji allah shi taimake shi ya kuma sa ya ji wannan shawara wadda muka bashi bayan kuma hakan ga ya yi ma mutanen zamfara adalci muna akwai gyara tabbas gaskiya muna na gode na gode assalamu alaikum da farko dai suna na kwamarat abdulkara tahiru a yau yau gwamna dauda laula yake cika kwana 100 cur akan karagar mulkin jihar zamfara a matsayin ka dan zamfara ya kai kamun luddin gwamnatin sa to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah za mu ce a zahirin gaskiya kamar yadda aka sani ni dai jam'iyyata dan jam'iyyar apc ne amma duk abin da za ka yi ka tsaya kai tsakani da allah ka ɗebe adawa ba son ra'ayi da kuma nuna bambanci kasancewar irin wanga gwamnati da aka samu akwai lura da irin namijin kokarin da muke yi muka gani tana yi na ayyuka raya karkara da birane musamman kamar titunan da ta ɗauko na raya cikin garin gusau da kuma titunan da aka bayar da sauran eh, eh, Eh, abuga ga eh, eh, ƙauyuka da kuma birane alhamdulillahi wagga gwamnati ba ta yi kasa da gwiwa ba kuma ayyukan da aka bata ayyukan da ta ɗauko gashi nan niyya ana gani a aiwace a zahirance tana yin sa wanda wannan ba karamar ba karamar nasara wagga babban nasara ce wadda Allah yabba wagga gwamnatin ta mai girma da ta daura lawan dare a gamjin gusau kuma muna mata fatan alkhairi ubangiji allah ya ci gaba da jagoranci ya kuma sanya ma gwamnatin hannu ga irin wannan ne namijin kokarin da take idan an ka ce za ka haɗa shi yanzu ka ba shi shawara wacce irin shawara za ka ba shi to a shawara da zan ba shi shine a bata wuce shawara ɗaya biyu zuwa uku ba wadda zan ba shi na farko shawara wadda zan bashi shine harkar tsaro da muke fama da ita a jihar zamfara abin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to za mu zan ba shi shawara akan duba al'amarin sha'anin matsalar tsaro da ake fama da ita abu na farko abu na biyu da nake shawara da zan ba shi shine duk wani jita-jice da wani kiraye-kiraye da za a yi ta bangaren ayyuka da yake yi domin raya karkara da birane to sai ya tushe kunne ne ya ba ji ba gani sannan zai aiwatar da ƙuduri ne domin cika ma al'umma ta eh, al'ummar jiha ta kudurin su a menene fatan ka gare shi to fata na shine ina mai fatan alkhairi da shi da al'ummar jihar Zamfara ga baki daya suna na hawa Ibrahim mai goro a yau a gwamna dauda lawal dari a yau gwamna dauda lawal ya cika kwana ɗari cur akan karga mulki a matsayin ki na yan jihar zamfara ya ka kamun lodayen gwamnatin sa to ka ga mu yanzu in mun kai magana ganin za a kamar muna adawa amma mu cire magana adawa mu tsaya mu yi magana ta gaskiya tsakani da Allah dauda ya yi rashin abu uku cikin kwana ɗari lamba 1 ya rasa masoyin shi cikin kwana ɗari lamba 2 duk wani abu da aka yi jihar zamfara cikin kwana ɗari an lonka shi lunkin balonki gaskiya wadaci abu na uku ya rasa soyayya shiga ma'aikatan jihar zamfara cikin kwana ɗari kan taushe masu haƙƙin da ya yi an gane kama allon ka awa komi duk abin da ka allon ka so yanzu mai biredi misali gwamna ko da ya zo ya hau ma'aikata na cikin walwala suna an sa albashinsu tahi mun jiya ko da sai an yi kwana 37 suka ansa albashi suna ansa amma da ya hau sai da ya kwana 77 ma'aikacin local government ba a bashi ko nira ba an shiga wani hali ko ba a shiga wani hali ba bayan an zo an biya su sannan kuma cikin wannan lokacin da an ka biya su mutum nawa an ka cire aiki har yanzu ba a mayar da su ba sannan mutane abun da sun kai hange sun yi canji ne mafi alheri sai ga canjin ya zo ya ba da su saboda tun da dauda ya hazo ba a taɓa ba da kuɗin hutu ba kuma ya yi sallah tare da mutane ba kuɗin hutu ba kyautata ma mutane da haka ni nan da kaka gani na a matsayina na 'yan jihar zamfara kuma wadda ka son ci gaban jihar zamfara kwana ɗari na dauda wallahi babu ci gaban da an ka samu ita ce gaskiyar magana saboda da cikin kwana ɗari mutanen da na tsawala wallahi suna da yawa idan an ka ce maki ki ba ki ki shi shawara wacce da shawara za ki ba idan eh, an ka ce mai in ba da shawara shawara da zan bashi akan ma'aikata zan bashi saboda taba ma'aikata akwai rashin tausayi don ma'aikacin da ya san ya taba ya mayar da shi kan aikin shi idan za a taba ma'aikaci to a bashi haƙƙin shi ma'aikaci ya yi wata uku yana maka aiki a ce ka zo baka bashi haƙƙin shi ba kuma sai ka tauye shi sannan a zo a kama baka kuɗi ƙille kille akwai ma'aikacin da ka sa kuɗi zai kai kila dubu goma sha takwas amma yanzu dubu biyar an ka bashi to mi dubu biyar kai Masira omar a gaki na isko kina sai da nono a wurin sana'aiki yau yau da daura na wani gwamnan jihar zamfara ya cika kwana ɗari akan karaga mulki a matsayin ki na yan zamfara da ke karkara ya kika kama luddan gwamnati. ina min shi fata ubangiji Allah ya sa ya gyara mun abubuwan da yake ciki muke ciki cikin su mm. Allah ya shirya mana shi shi ma ya shirya mu dukan mu amma kuma ya gyara muna cikin wani hali ko ba haka ba ne muna cikin wani hali wani hali kuke ce kuna cikin wani hali yan masarar gama ga ta nan ta yi tsara dubu ɗaya ɗari biyar ko maza mu ba albashi komi ga yanan sai a hankali mutane suna cikin lalura idan za a ce ki bashi shara ce da shara za ki bashi to ya gyara mm. ya gyara kawai ya daidaita mana wani fata kika da shi gari alheri irin na cikin rayuwata to gode ga mai da tv mai da tv ga mai da tv faɗakar ruwa nishaɗi sai mai da tv kakara gasa online tv mai biredi tv gidan tv mai faɗakarwa tare da nishaɗantarwa.